ba shiga birni ba. abin mamaki wai ɗan kwankwasiya ne lallai sai ya yi zanga-zanga a jihar kano hankalinsa zai kwanta mutanen nan fa suna cikin jam'iyyar apc da su kuma ake damawa amma su 'yan faɗar gaskiya ne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 Lagos. Al'ummar Najeriya dai na korafi tare da kokawa cewa rayuwa ta tsananta an janye tallafin man fetur. Haka shi ma dizal da kamfanoni ke amfani da shi an ƙara masa kuɗi har ta kai ga shi ma yanzu gas ɗin da al'umma ta zama da shi kawai take amfani ya tashi daga naira ɗari bakwai ya kuma koma naira dubu ɗaya da ɗari ɗaya. Wannan ta sa al'amura sun ƙara tsananta a daidai lokacin da ƙorafe-ƙorafe ke yawaita cewa al'ummar Najeriya na ƙara shiga cikin kakanikayi baya ga halin matsi na tattalin arziki da ake ciki. Gwamnatin tarayya dai ta ba wancan kwamitin wa'adi na kwanaki bakwai kacal domin su je su ga yadda za a shawo kan wannan matsala a kuma koma da farashin gas ɗin a yadda ake sai da shi a baya. Har ila yau majalisar zartarwa ta kuma amince da kasafin kuɗi da ta tura gaban majalisar dokokin ƙasar nan na naira tiriliyan ashirin da bakwai na shekara mai kamawa. Kasafin kuɗin da fara shugaban ƙasa ta ayyana cewa zai zamanto an taimaki 'yan Najeriya musamman ma wajen farfaɗo da tattalin arziki da kuma yaye talaucin da yake damun al'ummar ƙasa. To sai dai wannan na zuwa ne a gabar da ƙungiyar nan ta rap ta garzaya ya bankin duniya tana mai roƙon bankin da ya dakatar da bashin da yake bawa gwamnonin Najeriya 36 inda kungiyar ta ce akwai jihohin da suka ce wannan bashi da dama amma babu inda aka ga wannan kuɗi sannan kuma bashin yana nan rataye a waɗancan jihohi kuma gwamnonin da suka yi wannan badakala sun tafi sun kama gaban su ba tare da tabbatar da kuɗaɗen sun sauka ga al'ummar da aka ce wannan bashi domin su ba kan wannan batu dai mun ji honorable lahi ahmad muhammad mai sharhi kan al'amuran ƙasa na jinjinawa wannan kungiya ta serap wannan kungiya gaskiya tana kokari kuma abin da ta faɗa gaskiya ne bai kamata a ce gura da shan duka ba gardi da karɓa kuɗi dalili duk waɗannan abubuwan da ake wa jihohin nan bashi sai ka biya saboda haka kuma bashi ne da ake cire shi duk wata ake biyan bankin duniya kuma ba sa ba da tallafi su daman bashi suke bayarwa to amma su ma kansu ya kamata su dinga bibiyan irin waɗannan kuɗaɗe da ake bayarwa me ake wa al'umma da su in ka duba kuɗaɗen nan an ranto su ma lala gashin tunkiya misali yanzu in ka duba magana ruwan sha kaɗai jihohi yanzu sun daina ba da ruwan sha sai dai kowa ya bohol ɗinsa misali abu guda ɗaya zaka ɗauka kenan in ka ɗau bangaren lafiya misali in ka je asibitocin mu ka gane sai ka zubar da kwalla a maganar lafiya kuma kullun za a karbo bashin nan maganar ruwa maganar lafiya maganar titika su titikan garuruwan nan ma a wani hali suke ciki yanzu in ka duba akwai abin da ake cewa feeder routes feeder routes mu wanda ake tunanin ƙauyuka misali inda ake noma za a fito da amfanin noman nan za ga a wani hali suke ciki saboda haka ya kamata ita bankin duniya ka gane da su irin waɗannan ƙungiyoyi masu zaman kansu a yi haɗin gwiwa a fitar da wani kwamiti na musamman wanda zai je auditing misali duk irin waɗannan suka da ake bayarwa kai ne za ka tashi ko a kan wata bukata ka kaje ka kai mata proposal ina son bashi a kaza kaza kaza amma ka san ba za ka je ka ciwo bashi ba sai abu guda biyu bangare biyu sun sahale maka bangaren majalisar tarayya da kuma ita gwamnatin tarayya su su ah, sahalewa a je a ciwo bashi ka gane to saboda haka in waɗannan guda biyu ka kai musu majalisa ta duba ta gani sannan kuma ita federal government ta duba ta gani sannan a sahale maka je ka ciwo bashi kuma ka san basu sukan ba a ciwo su ba ina faɗa maka barkatai sai a shekara takwas na Muhammadu Buhari saboda haka da gwamnatin tarayya ta buɗe kofa ka gane ko ta buɗe gate saboda kowa ma da buƙatar da take da amfani da wanda za ta yi al'umma amfani da wanda ba za ta yi amfani ba duk gwamnatocin nan suka to aka dinga ciwo bashin nan babu gaira babu dalili wasu aikace aikace da kuke ganin su kansu jihohin ba su aiwatar ba misali da irin waɗancan masu kan misali ita Kaduna state in ka duba ta fi kowa yawan bashi in banda jihar Lagos kaga ta ci wannan bashin in ka duba jihar Lagos ta ci wannan irin bashin amma shi bashi ka gane ciwo shi ba laifi bane in zai biya kanshi amma ka je ka ciwo bashin da ba zai biya kanshi ba to shine babban laifi kamar ya zai biya bashi yawa Allah ya maka albarka yanzu misali in ka je ka ciwo bashi misali nake faɗa maka kai gidan wuta misali ka ce a'a wannan kayi independent power plant wanda zaka caji kuɗi bashi nai biya kansa ka gafa ni'ima in ka je ka ciwo misali bashi misali nake faɗa maka wanda misali zai wata masana'anta wanda kaga an samu abin yi kuma masana'antar nan za ta biya kanta misali kaga babu laifi amma ka je ka ciwo bashi wanda za a ci aika shi to shine garari kamar ya kenan wanda za a ci to shine abin da muke ciwo bashi wanda zaka je ka ciwo ka gane ka ci ne wanda ba zai iya dawo da watakila yau babu returns ko ba gane ba a ka'idar bashi akwai ka'idoji akwai abin da yake cewa ROI return on investment in ba zai returns ba in baya da wani amfani ka je ka ciwo wannan bashi saboda haka bashi duk wanda zaka ciwo ya zama ne zai iya biyan kansa honorable amarallahi ahmad muhammad kenan mai bibiyar al'amuran kasa a nan najeriya to sai dai tuni yan siyasa suka fara magantuwa musamman ma da zamu farawa da lekawa jam'iyyar pdp da muka je honorable aminu gurgu mai fulo wanda ya shigo yana kalubalantar wasu kalamai na tsohon kwamishina honorable musa ilyasu kwankwaso na yi mamaki jin maganganun tsohon kwamishina na tsohuwar gwamnatin dr malam ibrahim shekaru honorable dr musa iliyasu kwankwaso kan asibiti giyayyu da zurot wai cewar mai girma gwamnatin likimoniya ta abdullahi umar ganduje wai ita ce ta gama wannan asibitoci ɗari bisa ɗari garin irin wannan barbaɓiyar zancen nasu suke zubar da kima da mutunci da daraja a idanun al'ummar jihar kano kansa gwamnatin likimoniyar lokacin da ake jin daɗi da malam ibrahim shekaru ya je gani ya ce ka zo ka ga shukar da kai ta fito ta zama abin alkhairi ta yi yabanya an yi aikin nan kaso talatin a cikin ɗari kaga wannan abin girmama ne abin jin daɗi ne duk da aika aikar da gwamnatin likimoniya ta wannan asibiti sunan asibitin ɗauke yake da sunan mahaifiyar malam ibrahim shekarau hajiya maryam ibrahim shekarau amma gwamnatin likimoniya ya cire wannan sunan ya sa na mai girma shugaban ƙasa tsoho buhari duk da abin da ya gaya masa habu na habu saboda haka cikin jin daɗi da lumana na tabbatar maka wannan butulci ba zai kai wa'annan mutanen da suka tattaru a jikin wannan gwamnatin likimoniyar ba tun daga ciyaman tsohon md tsohon sakatare tsohon kwamishina ba abin jin daɗi da sha'awa daftara biyu musa kwankwaso yana zuwa ya tafi bizitin na wannan asibitin ya ga yadda aka gama ya da ga aka sai wajen ya da aka gini ya da ga aka dubu ya buɗe to ya ga asibitin cike yake da komai ko allura ba za a siya ba saboda haka daftara biyu musa kwankwaso ya cire naira dubu ɗari biyar ya ba masu gadin ya ga fili bai bata ba ba a batar da komai ba dubu ɗari biyar nan daidai yake da darajar dala miliyan biyar da ake zargin wannan gwamnatin talakimoniya ta yi habzi da shi ta sa aljihu munan siyasan mu addinin mu addinin mu siyasan mu baki jama'a ibrahim shekarau ya ce ba wata gwamnati da ta yi abin arziki akan ilimi irin yadda abba gida gida ta kowaye abin arziki sai mun fala saboda haka ina tabbatar maki wa'annan mutanen butulu da suka tafi suka tattara dan ganin malam ibrahim shekarau ba shi da wata ne ni'ima ko ba shi da wani abin yi na tabbatar muke ƙarshen su wallahi jin kunya honorable aminu gurgu mai fulo kenan na jam'iyyar pdp Yanzu kuma bari mu leka jam'iyyar NNPP mai kayan marmari mai mulkin jihar Kano da muka samu bakoncin Mustapha Umar Alabi da ya shigo yana yaba gwamnan Kano injiniya Abba Kabir Yusuf bisa ayyuka da yake malalawa a bangaren lafiya da kuma ilimi. Allah ya albarkaci Kano da Abba Kabir Yusuf abubuwan da ya na aiki a wata shida nan daidai yake da tenuwa din duk wani gwamna da na sani daga 1999 zuwa yanzu a are. Anya an ga da gwamnatoci da dama suka shuɗe. Wadanne an taɓa bangaren ilimi an taɓa bangaren lafiya a shekara takwas da aka wuce gyare-gyaren asibitocin nan da aka yi yanda aka same su aka samu matsaloli a shekara ta da shekara shida za a haɗa yanzu. An musu gorin ilimi su da suka ilimi kyauta. Jayin yaran da aka ɗauka yanzu aka biya aka biya karatu abin da yake akwai ma gaba ɗaya an biya nauyin karatun gaba ɗaya waccan gwamnatin da aka faɗa an dawo saboda saka soka da ake daga maganar shari'a cewa kowane iyayen yaro ma ya tanadi kuɗin da bai da ɗansa. Kamar abin da aka faɗa shugaban jam'iyyar adawa na gwamnatin jihar Kano ya faɗi wannan magana. Amma ba a ce kuma wani Allah ko ba ku gama musu tanadi bane wani Allah shi yasa kamar kuka fara tsorata da waɗancan. Tanadi yara gaba ɗaya an ga gani a jirgi kowanne ma ba kuɗin makaranta ba ko money ma mai girma gwamnan jihar Kano da mai girma shugaban ɗarikar kwankwasiya ta Najeriya suna ba yara kuɗi mu ba gani aka mana sa kuɗi a cikin ajiyu. to sani da ayyukan alkhairi da mai girma gwamna yayi akan game da maganar lamarin shara mu masu biyayya ne ga kotu kuma a cikin tawassali da ayyukan alherin nan da yayi bangaren ilimi bangaren lafiya bangaren masu fansho ɗin da ana biya musu da wanda ya kyau karkashin mai girma MD na Karota injiniya Faisal Mahmud Kabir ya musuluntar da Karota muna godiya ga injiniya Faisal akan mukami da ya bawa zakakurin yaro daga Kano Municipal Bashir El mai rago muna godiya kuma muna roƙon Bashir Umar mai El mai Gurma MD ka sake rike shi da kyau yana tiritiri da yan jam'iyya ka sake rike wannan yaro zakakurin gaske da kwarai da gaske Mustafa Umar Alabi kenan na jam'iyyar NNPP ko da dai Honorable Habib Hassan jagoran jam'iyyar NNPP din a karamar hukumar Madobi shi ma mun joshe layin wasu jawabai jim kaɗan bayan kammala taron addu'a da ya shirya a karamar hukumar ta Madobi. kowa ya san an ci zaɓe alif dubu biyu da ta tara ma haka a kai da zaɓe ya zo suka ƙi yin ƙoƙari suka ƙi kyautata mutane suke cewa ba za a rantsar da mu ba kwana uku ma suka ce za a kwace ba kwana uku ta wuce aka ce ba za a rantsar da shi ba har aka rantsar da shi aka ce a saurari kwana kaza kwana kaza har duka waɗannan kwanaki suka ƙare muna riƙe da kujeranmu kuma ana taiwa jama'a aiki kuma kowa ya sani daga hawan gwamnatin abba zuwa yau ba za a iya lasa mata mutanen da suka amfana da abubuwa na alikan na ƙasa zuwa na sama kuma ma gaba ɗaya yanayin jihar Kano ya canja daga yadda aka santa domin a da mutum bai isa ya je ya dare ba an sa waya akan titi ko a cikin adede haka ma kuma yana tafiya a kwace masa waya a kwace masa kaya kuma faɗa tsakanin unguwa da unguwa nan duka shine abin da ya yi katutu a jihar nan amma daga hawan abba zuwa yanzu wannan abu ya zama tarihi fitila ta dawo akan titi yara da ba sa zuwa makaranta kula da iliminsu aka dawo da karatu da kuma harkar asibiti komai ya inganta kowa yake sai yana jin daɗi yana zaune lafiya kuma yana fatan wannan abu ya ɗore yadda jihar mu za ta dawo da martaba ta da baya a kai ga nasara to amma waɗannan mutane suka koma suke ta kulle-kulle iri-iri kuma duk kulle-kullen da suke sai Allah ya bayyana su wannan abu da suka yi na ƙarshe ya jawo gaba ɗaya an tsane su ƙungiyoyi hawa-hawa suna ta nuna nadama su da rashin jin daɗi kuma suna cewa a ba abba kujerarsa shugabanni mai manya musamman irin su shugaban ƙasa Olusegun Obasanjo irin su Femi Falana gogaggen dan gwagwarmaya lauya ya nuna rashin jin daɗin sa ƙungiyar Yarabawa da ke Kano da arewacin ƙasa duka ba su goyi da bayan wannan makirci da so mu ko yanzu alhamdulillahi ina so mu tabbatar muku da cewa wannan tafiya mu babu gudu babu ja da baya koyaushe kokari muke a samu dama a kyautata jama'a kuma yadda aka fara mun bi iznillahi ta'ala Allah abba ya ce yana dawowa daga tafiya zai ci gaba da bujiro da ayyuka na alƙawari zai ci gaba da samawa matasa aiki zai ci gaba da tura yara makarantu domin su ƙaro ilimi kansu ya waye a koya musu tarbiyya a ba su jari su zamanto mutane kamar yadda kowa ya zama domin Allah da ya yi mu ya yi mu daya kowane mutum yana da dama da mutunci irin nasa Honorable Habib Hassan kenan jagoran jam'iyyar NNPP a karamar hukumar Madobi. To sai dai a daidai wannan gaba ne kuwa Shehu Fulana Dakata na jam'iyyar APC ya shigo wannan fili da wasu kalamai na kalubale ga kwankwasiya musamman ma kan batun jagorancin jam'iyyar APC a nan Kano. Ina tabbatar maka da cewa a jihar Kano babu kwankwasiya babu kayan ta ta riga ta gama ta zama tarihi. Wa'annan mutane duk wanda kaga sun ɗauko sun sashi a gaba suna mai gilli da bakin ciki da hasada to ina tabbatar ma da cewa sai ka ga yana ci gaba. Yanzu idan ka ɗauko Dr. Abdullahi Umar Ganduje duk duniya kwankwasawa ba wanda suke nuna wa kiyayya kamar Dr. Abdullahi Umar Ganduje amma yau ya zama National Party Chairman na jam'iyyar APC mai mulkin Najeriya ina da tabbatar ma da cewa a wannan satin ma tsohon shugaban kasa Dr. Goodluck Ebele Jonathan ya kawo masa ziyara wannan girmamawa ce idan ka ɗauko alasan ado doguwa shi ma haka suka sa masa gilli yanzu yau kotu ta wanke shi shi ma kalli yadda ya zama ya ɗauko nasararsa to shi ina tabbatar ma da cewa ba su da nasara in ka ɗauko da amma mu je batun ganduje da kake ta magana anya ba a ce an ga kamun yansa ba duba da abin da ya faru na gaza kai bantansa a jihar Bayelsa. To menene ganduje fa zaɓe aka guda uku ya ci biyu kuma dan bai ci ba. Ma me hana shi cin ɗaya? Ah to menene ai ita siyasa zaka ci zaka ci zaka faɗi. Amma ba a ce rashin iya kamun siddi bane wala Allah. To ai ina tabbatar maka da cewa in rashin iya kamun siddi ne ba zai ci wa'annan jihohi guda biyu ba. Dr. Abdullahi Umar Ganduje ya riga ya yi nisa a wannan tafiyar. In dawo ma kan Dr. Nasiru Yusuf Gawuna shi ma yau haka suka sa masa ƙahon dan zuka da shi da dan uwansa Murtala Galadima garo kuma zai yi nasara da yaddar Allah Dr. Abdullahi Umar Ganduje ba su ansu bane sala kala kawo sala kala kawo ka ci gaba da yadda kake yin tiritiri kake magana a jihar Kano suna jin zafi ko me za su ji Shehu Plana Dakata kenan na jam'iyyar APC mu sake komawa karamar hukumar Madobi da nan ma dai jam'iyyar NNPP ta kara magantuwa musamman ma da muka jiyo ta bakin Harisu dan Maja da ke cewa ya zama wajibi su yi godiya ga Allah wanda ya ce kwankwasiya kullum ci gaba take ƙara samu. Bisa wannan goyon baya da al'ummar jihar Kano suke ta bamu a kwankwasiyan nan ba dare ba rana al'umma mutanen nan sun fito sun nuna ba sa yin ku ba sa yin ku sai ku kyale su injiniya Abba Kabir Yusuf ake yi Ramadanan gwamna da yarda Allah kuma kotu ce nan ta karba kuma kotu ce nan za ta dawo mana da wannan halattacciyar gwamnatin ta injiniya Abba Kabir Yusuf da yarda Allah. Amma batu yake na zube ban kwarya a batun hujjoji inda mai kuka rika. Da yarda Allah ba za ku karɓi. jihar Kano ba kwalelan kare da hanta kura ba ma yin ku ba sa yin ku al'ummar jihar Kano kun rabbi da su mana injiniya Abba Kabir Yusuf aka zaba kuma shine nan da yarda Allah zai ta yi zai ta yi a jihar Kano nan sai yayi kwace al'ummar Kano ba sa yin su ƙuri'a dubu da casa'in da yanzu din nan ka dauko wannan matashi ɗan gwagwarmaya Abba Latis din nan Ice din nan yake ta ɗawainiya a wannan jam'iyyar da yarda Allah Allah ya kawo babban rabo Abba Latis zuwa ga gaba kai za mu sa a gaba a karamar hukumar birni da yarda Allah amma kai dan karamar hukumar birni ne zaka zo ka ce shi za ku sa ni ba dan kasa bane abba latis din nan ka shiga karamar hukumar birni ka ce din nan wane ne abba latis din nan yana nan yana ta abubuwa ba dare ba rana abubuwa kamar me jama'a malam shine nan gidan daurin aure taimakon talakawa taimakon gajiyayyu bawan Allah nan yake ta yi a karamar hukumar birni har na jima wannan abokin nawa ba da ma badamasi dorayi Allah ya saka maka da alkhairi yaro domin daman irin ku ne irin kuma su babu garka kuke faɗar gaskiya a cikin jam'iyyar APC nan taku. Ko dai suna faɗa muku abin da kuke so shi yasa. A'a wanne mutanen nan fa suna cikin jam'iyyar APC da su kuma ake damawa amma su 'yan faɗar gaskiya ne ba gudu ba ja da baya sun san ƙalan lawu ƙala rasulullahi suna faɗi suna gaya wa 'yan jam'iyyar su gaskiya kuma da yarda Allah gawuna ba za ka yi nasara ba. Ta zum ka zo ta zum za ka koma da yarda Allah in miƙa gaisuwa ta akan wannan bawan Allah Siraji Alhassan na dada Allah Allah ya kawo babban rabo a karamar hukumar Madobi kai ne nan zaka tsaya mana dan takarar ma? da yadda Allah Harisu dan Maja Madobi kenan daga jam'iyyar NPP. Shi kuwa Abdullahi Muhammad Rinji a jam'iyyar APC ya shigo ne yana yaba wa shugaban jam'iyyar tasa ta APC, Honorable Abdullahi Abbas dan sarki jikan sarki. Madadin talakawan karamar hukumar Gwale muna amfani da wannan damar tamu mu yaba wa shugaban jam'iyyar APC na jihar Kano Abdullahi Abbas Sunusi dan sarki jikan sarki guduma rushe gini sai abin da ka tsara a karamar hukumar Gwale kuma daga wannan ranar talakawan karamar hukumar Gwale sun ce in shaida ma sun yadda kai ne shine jagoran jam'iyyar APC a karamar hukumar Gwale kuma duk rigingimin da aka yi na baya sun ce siyasa ce a zo a sanan ma sun amince kai ne shugaba kai ne jagora amma menene girman jagoranci musamman a bakin akwatu Abdullahi Abbas Sunusi ya ci akwatinsa ya ci wasu akwatunan da dama kuma karamar hukumar Gwale ma haram ba aka yi mana shi tsohon dan takarar majalisar dokoki na karamar hukumar amma a yaushe ya ci akwatin tsohon dan takarar majalisar dokoki na karamar hukumar Gwale Malam Usman Zubairu Rabiu ya ce mu sanarwa da talakawan karamar hukumar Gwale da yardar ubangiji idan Dr. Nasiru Yusuf Gawu ne dawo za a dara kuma za a yi farin ciki shi yasa karamar hukumar Gwale mun yadda Abdullahi Abbas shine shugaba shine jagora kuma shi za mu bi mun yadda da jagorancin da ya na baya kuma na yau mun yadda da shi mun yadda za mu sa kafa duk inda ya sa kafa muna yaba wa jagorori da talakawan karamar hukumar Gwale da koyar da Abdullahi Abbas shine shugaba kuma shine lida dole ne mu zo mu haɗa kafafuwan mu mu bi Abdullahi Abbas a karamar. Amma wai misali ga wanda bai ci karamar hukumarsa ba anya a ce zai iya cin jiha baki ɗaya kuwa. Jihar Kano yau tana buƙatar a zo a saita ta kafin Dr. Nasiru Yusuf Gawu ne zo a gabatar da gwamnati. Yasa duk karamar a saita ta zuwa ina. A saita ta kafin Nasiru Yusuf Gawu ne zo karɓar gwamnati kan toma ya dawo gida. Muna tabbatar wa talakan jihar Kano mu za mu kare Abdullahi Abbas duk wanda ya taɓa Abdullahi Abbas wallahi sai ya ji mu kuma tsarin da ake a jihar Kano duk wanda ya ce a je a ci daɗi lafiya yau gashi nan ana cin daɗi ina baba sani garka dan wannan abin da kake a tsarin jihar Kano ai a baya ba ce mana kai mur Murtala Silan Garo kake rigima da shi ba cewa kai Nasiru Yusuf Gawuna kake rigima da shi ya kuma yau zaka dawo kai ribasin ka ce wata magana daban ka ce kai rigima ka ai da Murtala ne ba ruwan mu da wannan amma matan na tuba ji malam Bahaushe mutumin da ya yake mu a tsarin nan fa babu ruwan mu da shi dole ne sai mun gaya musu tsarin Dr. Nasiru Yusuf Gawuna tsari ne na yafiya amma irin sigarka idan aka yafe musu ashe za a yafe wa Badamasi Dorai ashe za a yafe Usman Muloni a gura ashe za a yafe wa waɗanda ma suka kasa ka akwatunan su ashe za a yafe wa Abba Kabiru Yusuf su ashe za a yafe wa Musa Kwankwaso. Abdullahi Muhammad Runji kenan na jam'iyyar APC. To sai dai a gurin matashin ɗan siyasa baban nan kira alkantara na jam'iyyar APC ya shigo ne da wasu kalamai da ya ce yana mamaki yadda 'yan kwankwasiya suke fitowa suna zanga-zanga. Abin takaici abin mamaki wai ɗan kwankwasiya ne lallai sai ya yi zanga-zanga a jihar Kano hankalinsa zai kwanta. Mu zaman lafiyar jihar Kano muke so kuma duk abin da za ku yi ita kotu babu ruwanta da zanga-zanga ita kotu hujja koda take so yadda kuke makafi haka kotu take a makance sai abin da aka kai mata gabanta sannan take bambance wane ne mai gaskiya saboda haka mun je kai kara kotu kuma Allah ya taimake mu an tabbatar da Dr. Harbau masanin lissafi ne lamba ukun jihar Kano shi ya je tabbatar da Dr. Harbau masanin lissafi ne ku je ku yi irin ta Alhaji Rufa'i Raja Alkantara tun 24 ga watan 4 da aka kai kara Abba Kabir Yusuf yake sawa ake sauka Alkur'ani ake yanke yanke ake kake addu'o'i akan Allah ya ba Dr. Nasiru Yusuf Gawuna nasara kai kuma da kake magana wai an nemi sulhu da kai wa'ancan din ma da suke cewa an nemi sulhun da kai ba jam'iyyar APC ce ta sa su ba gaban kansu suka yi duk wanda ya je APC kankana duk wanda ya je APC kayan gwari billahi lazi la ilaha illa huwa ba za mu yadda da shi ba sai APC ta hukunta shi kuma ba za mu ƙara yadda da wani wanda yake raba bi a cikin siyasa ba saboda kun ga an yi tangantangal shine kuka tafi kayan gwari to da izinin Allah Allah Allah ya tona muku asiri yan hassada mu Dr. Nasir Yusuf Gawuna muke jam'iyyar APC muke duk wanda yake a jihar Kano ya san tun daga karfe goma na safe zuwa karfe uku na yamma Dr. Nasir Yusuf Gawuna ake zaba to da yaddar Allah shi zai nasara a Supreme Court kai kuma da ka zo ka kashe kananan hukumomi yadda ya kashe kananan hukumomi da yaddar Allah kai ma siyasar ka ta mutu da izinin Allah mun tsinci jajayen galilluwa mun tsinci jajayen huluna da takalma a ofan na isa wajen filin maha in me suya jaji ya buga wannan lambar ku zo ku karɓi wulunan. Baban nan kera alkantara kenan na jam'iyyar APC. ba shiga birni ba. wanda kuma da ne shirin hangen dala na wannan lokaci ya kammala a madadin Ahmad Rabiu Jain da kuma Abba Harun Idris Muzammil Ibrahim ya kasai da na gabatar nake cewa wassalamu alaikum